الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمانة ونصح بين الرجل ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم على آله وذرياته وآل بيته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يومنا عشرين زكاة رمضان وأن الشكر الرسول الكريم عند اليوم رب بأي على أما أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم domin ci gaba da bautar a mai girma kamar da aka samu gudanarwa kowace maraice a wannan masallaci na mu na juma'a a tsakiyar garin kalin ya jihar kebbi kunzo na neman taimakon allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu littafi shi da sunan manzon Akwai Thank you. قال أبونا بسم الله السلام عليكم السلام يقول السفراء على الله يتي ما لديني أفضل من الجميع أقول الجماعة أنا على الجماعة ما يتكلم الشكر الله ركع الجيو قلت أنا أقول أنا نعم Eh, a matsayinka na mataji wato idan juma'a ta rike ka kuma aka sami abokan yi ya halatta gare ka ka bi su idan da juma'a kuma idan ta juma'a juma'a ka kayi da yardar Allah kana kuma da dama ka koma kawai guda ka amfani da sunar ka ta mata ka yi sallar azur ga da dama ma ka hada da la'asar lokaci guda kuma za ka yi duniyar rabi biyu a matsayin ka na mai sallar kasar Allah ya sa mu dace haka ne tambayar eh, sai kai tambaya ya ce mala ba kowa za ka yi ba shi da lafiya kuma ana buƙatar jini sai na fara da hawa aka yi kuma yana da azumi to ya yi azumi na yake mun karanta fatawa ta malamai tun farkon wannan karatun namu kuma fatawa tana nan a cikin alfikul miyattar wanda waɗansu malamai masu adadi da yawa malaman saudiya suka ɗauki nauyin kaddamar da littafin a ciki sun ba da fasar cewa idan mutum ya ba da jini azuminsa ya baci zai rama azumin wannan rana zai ramta azumin wannan rana sun ba shi hukuncin wanda ya kaho da wanda aka yi makaho wanda yake da nasi karar daga maza Allah su salama da sai a tsarar hajjin wal mahjum da sai suka kiyasta wannan mai ba da jinin da wannan kamar yadda allura wanda ake yi ba ta kare azumi amma wanda aka yi a madadin abinci wato drink na karin ruwa shi kan yana ba ta azumi Yau ka ranka din da yake da ranka kawai zai yi ba mu kafara sai wannan ya ce malam ina addu'a ga kaina da ya kuwa mutum akan to Allah ya tausaya maka ya karbi bukatan ka kuma ya yaye maka dukkan damuwar ka da samu baki dai karan ma na kuma kwanan da jiya والله ما ثلاثين دقيقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم احذر الحر دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون Allah madaukin sarki ya ce wa manzo na yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a magana umarni gare shi ya ce ka faɗa masu man harrama zinat Allah wane ne ya haramta kawa ado morewar rayuwa na Allah allati akhraja li ibadi kawa wata Allah ya fitarwa bayinsa an amfanin kansu wa qayyibat wane ne ya haramta musu bai masu daɗi na morewar rayuwa mina na arziki babu wanda ya hana mumuni mallakar miliyoyin daloli alkanabir da mukanta ha matuƙar sun zo mushi ta halar kun kama ce masu kuya lullabi na aman wayannan abeban morewar rayuwar da abubuwan kyalkyalin da abubuwan haɗa da ɗanɗano da kyawawan suturu da kyawawan gidaje da abin hawa mai kyawo lafiyayye gaba ɗayansu da duk wani abin da ake ta rayuwa mai sauki a ji daji a huta karsashin su ta Allah ya ce iya lillazi na amin min hayati duniya yau ma kaya ne na su mummunan domin dan su aka halittu wannan kayan فهو هكذا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا a siyakin wannan ayar ta zo ana magana yadda mummai domin a ce ta madina kuna Allah shi ya halitta muku abin da ke kan ƙasa gaba ɗaya Ku ma ta halas idan Allah ya tara muku ya baku ku ku ci duniyar ku da tsinke illa dai a ci da taka tsantsan da lura kar a zame kar a shattace na kuma a hir game da yin rowa a hir a ce za a yi rowa kan a yi rowa a ci kuma a ciyar kayan ku ne halittar ku ne ku Allah ya falla mawa Allah mun gode yace na mumune ne a nan duniya bil ittihad bil ittihad su suka cancanci mallakar wannan abubuwa wa isharakum biya gairun duk da cewa waɗanda ba mumunan ba sun yi tarewa da mummunan wajen cin alatun duniya har ma sukan tsere wa mummunan da musu mummune suna ci dai suna tsarawa suna ban bakin gatari tare da sun san Allah ya halitta musu cin daɗi to kuma sai su tuno akwai cikin bayan Allah jirge kili waɗanda Allah bai ba su rabu rabu rabu wannan abin da aka ba su ba to idan za su ɗari da ɗari sai su koma su haƙura da cin ila sittin saba'in bisa ɗari sauran talatin kuma su tana da wani san bayan Allah shi ko kafiri zai ci ne duka na lalina gabaro ya mata a ta an an'amu ko wannan rumatsu lamarin والذين كفروا يتمتعون ويأكلون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الذين كفروا يتمتعون suna miƙe gaba su daɗi da ci duniyar da sun girki wanda na fi walwala biya abin da daga dama wa ya kuma suna ci kamar da muminai ke ci amma na kafirai sai Allah ya kwanta shi da dabbobi yace kamata a kulul an'am su cin kafirai ya yi kama da cin na dabbobi kaga ba tunanin halal ba tunanin haram sannan kuma duk yadda ya zo kawai a daidai an cika ciki a yi barbara kamar da dabbobi su wannan shine ci maka irin ta kafirai amma su mummunai mun karanto hadisi ba da da annabi ya ce ya ishi mutum ya samu ƴan launonin da za su tsaye da tsafansa kawai in ba mu makawa sai mutum ya cika ciki, da annabi to ya raba cikin cikin kashe kashi guda na abinci kashi guda na ruwan sha kashi guda na numfasawa saboda tare da an ce maka halas ne to ana barin halas dan kunya kuma mummunai ya gabata daga cikin ba gabata na kwarai wanda daga manzon Allah suka samu abu ko da halar ne idan karkashin amfani da shi za a iya shiga matsala yanzu bayan Allah za su shiga tuhuma to ka haƙura da wannan halattun bai su ka kubutar da su na ta mai kamar da maza Allah ya zo yana gana da matarsa bayan ta kai mai ziyara na yi ta tafi ke ba a bayan abin da bayan wajen masallaci na tattace. kuma sun yi ba suna biyar da ita a masallaci a keɓar lokacin da su je masa fira yanzu an fito waje a karkara tattaunawa ta wuce gida shi kuma ya dawo masallaci da yana yi ta tafi a daidai wannan lokaci wajen ruwa ta ce mutane biyu suka zo wucewa sun gane manzo Allah kuma sun mai sallama kuma annabi an sallama yana ansawa suka dukkan da sai da sauri suka wuce sai manzo Allah ya fahimci wasu fahimci na tsaye ne da kuma wata mata don haka kan su takura shi ba su fi su wuce kuma da irin wannan tun kila wani tunani ya zo musu mamaki ya za a samu zuwa Allah ya a wannan yanayi daga shi sai mata bayan kuma ya karanta da cewa duk wanda ya ce da matarsa ba ta ba ko ya ce shaidan ne na hukun kila wannan wasu wasu ne zo musu sai annabi ya kira su ya ce ta'ala ya ruwayar maganin mutum ɗaya ne ya zo wuce annabi ya ce ta'ala zo da suka dawo kuma za a yi ce innaha safiyatu bintu huyay wannan mata da wakan da ita karfi ya ce diyar huye, mana mata ta ce ta da wani abu ya narka a zuciyar ku har suka ce subhanallah ana subhanallah ya lanattafi muka ya rasu ba za mu tuhle ka ba ba za a sha inna shaitan ya jiri min inna adam madarasin shaitan yana wasa da hankalin mutum yana iya yawo cikin zuciyar mutum ya jefa mashi tuhumar wanda ba abin tuhuma ba ya sa mini zargin wanda ba abin zargi ba ta musu munan zato kan wanda bai cancanta a munana mai zato ba ko ko karfin shaitan kaga idan ka bi duk inda malamai suke mu'amala da wannan hadisi suna koro shi ne karkashin kau da yiwuwar fadawar wani cikin tuhuma saboda aikata kai abin da yake halal ina fata an fahimta saboda haka akan bar halal an a kuɗin da wasu ko wani bawa Allah Allah ya kai da gafara kullum na kan girmama wani al'amari da ya gudana tsakanina da shi mai kuɗi ne kuma alhamdulillah almajiri ne ɗalibin ilimi ne na'ibina ne a matsalacin talas kafin rasuwar cikin dukiyar da Allah ya bashi yana da gona ta lambu ya shuka itatuwa mangwarori da su lemu da su gwaiba da menene da menene to idan lokacin ɗiba su yayi ba ƙananan kuɗi yake samu ba amma kuma akan je a tata ya kuma san ana tata to wata ran wata ita tattauna da nishi zai ta faru alhaji ana maka satar kayan nan ya kamata ka ɗau mataki mana malam kuma ya zo ya ɗiba dai ai yayi min ajiya ne ba haɗu a can ni kuma sai na ce mai to kuma kai daidai ne ka yi mashi tarko don ka kama shi a can Allah ma da yadda kan an ɗauke mai wuta sai kawai sai shokin kawai ya shiro to mai za a yi nace a ka je ka shinge ka ci gonar in ka shinge ce karamin bai karamin wato karfin hali yi maganin ta taimake shi amma ka ta abu a ko ina mutum ya zo wani ma ba mai sata bane amma ya ga arha sai ya ɗiba ya ɗiba wallahi daga nan bawan Allah ne ya katange gonan nan kafinta daga nan Allah suwar yanzu in mutum zai sata sai dai ya zo ya karya gyafin ya shiga ya kuma ya mai daji ma bar man kara ko ya dauki mai bayan ya shirya ta gonar ya kuma dauki mai daji kaga bai yi wa kananan malayin shigo shigo ba ga dole na su gonar shi da iya gada ma ya bata din wanda ya zo ni ba dai ya san abin da ya go amma a kai abin da za ka taimaki wani shi ma kar ya ga a kada ko wanda suke fara sata ta hanyar ganin a'a shi ba ta mata a gida kuwa masu ajiya su daina ajiye kuɗi haka ko ina sayar wata ta haka take kuwa ma ɗan ta? sata ko da ya zo ya gani arha yana da ɗan abin da zai saya dama sai ya sa a jiru sai fita in ya ji daɗin wannan gobe zai tunani ya ga wani to na kafin a jima sai a samu ana yan raka musu abubuwa a ɗaki ka tsara kanka kuma kakkai ma wani shigo shigo ɓarɗin kun gane ko shi sa nake cewa hatta alatun nan da aka ce hada in an zai jawo ‘yan su sa maka iyo ya kamata ka rage ka taimake su sai ka sassauta don ka taimake su ka dawo ka bi ainihin matakin magabata na kwarai duk abin da zai ja su tuhuma in ba jiri ba ne to sai su haƙura da shi don su taimaki kansu su taimaki sauran. suna kar a zo a ganin arha ya sa mutum ya zirma ya jefa kan cikin da ba zai iya fitar da kansa ba kuma ba ta'ala ala wa ala da haka eh, wannan shi ne sai a tsara a duba bakin gatari daga cikin waɗanne al'umma suke rayuwa yaya rinjayensu wani irin yanayi ne na rayuwarsu wani irin matsayin suke da cikin ka rika ƙoƙarin kowa kana jerawa tare da su wannan sai ya fi sa ƙauna sai ya fi sa yadda sai ya fi sa kalma ka tafi wato karfuwa tafi ta asiri a cikinsu amma an ka kere su da yawa to ka ja masu sanadin haidu a kan haka ba a haramta ba amma kuma an tsawatar a kan guluwi da isra'i da ɓanna an tsawatar a kan wani wayan sai idan ka koro musu wannan kamar malamai sai ce to ai ga fasu faso nan na shi suna hawa jirgi to zan su kake koyi da su da Allah wannan kiyasin ya dace kamata ya kace mana Abu Hurairah ya hau jirgin sama ko Umar dan Khattab ya hau jirgin sama ko Umar dan Abdul Aziz ya hau jirgin sama shine abun koyin ka amma dan an ce fada fasu ga yace yana hawa jirgin sama ka zonka shi da ma dan duniya ne gaba ɗaya sun kusanci kariya ne bilayen su ma sun san ba addini da yawa daga can sun san ba addini ba ne a fake da shi ne a ci duniya kawai a fake da shi a yi siyasa a karya wanda ba a so da sunan addini a tsora wanda ba a ke so da sunan addini kawai amma ba addinin da ya mana ba kai ko musulmi ne addinin ka gaskiya ne addinin kuma shine kadai rayayyen addini ya za ka zo kana kiyasin kanka a wanda yake halakakke mummunan kiyasi ne wannan a basu shi duniya su na ruwanka da duniyar su ba ma cewa Allah ya lata gurnan rannan ka takallubul ladina kafaru bil bilad ba har ka da kaiwa da suke da miƙewa da suke da su wannan aka ce kar kar ya rude ka sai ka ji malamin addini malamin sunna saboda yana so ya kare kwalliyarsa yana maka misali da malaman kiristoci suna hawa jiran yanzu fara mun duba bakin gasiri sai mun kalli gaba mun kalli baya su kuma sannan za mu samu mu tsira kai mutawassit ne kai ba galin ba ne ba mukan ba ne abincinka sai da ana gaya maka yadda za ka ci ban da banna ban da kowa ko mai na ka kai a aunai haka malamai su rika yin abin da ya dace su Allah ta ya tafi mu da taimakon ulmiya lillazi na amanu الاستهلاك في الحياة الدنيا وإن شاء ربهم دارهم خالصة وخالصة يوم القيامة أنت قراءة الكبير أو إيجا خالصة يا دم مقدر مبتدئ مقدر قبله وهو وهو هي هي خالصة أنت خالصة بالنسبة alal hal to sannan sai Allah ta'ala nan kafin ku kuma mu ba akwai hadisi da malayin kawo mana hadisin da alimam al-bukhari fitar da musulun a cikin hansu daga ana dan malin cewa an mutane da sun sabon ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sun tambayi matan annabi mun ta karanta wannan hadisin can baya suka je suka tambayi matan annabi game da aikin annabi na koyi suna so su sani da su masu ƙara faɗo wasu da suka ji matan suka suka ba su labarin sai da suka annabi ta ƙaluha wannan ruwaya ba ta zo da wannan lafazin ba amma akwai ruwaya da zo da ka ta taqaluha kamar sai rena dai aikin na manzon Allah suna da su wannan aikin kamar ba zai iya kai su gaji ba in suka take ta a haka wani shi annaba an gafarta mai abin da ya gabata mun zan biyo masu hasar haka sai ɗayan zai ce ana la a ta zawajin nita su mai nan mutane an ya ce shi ba zai auri mata ba kala ba abu wani ce la a kulin nama ni ba zan ci nama ba ina ganin cin nama ma akwai nau'in mutu gona da iri a ciki akwai zurmawa cikin harkar duniya wani kuma ya ce la alamu ala firashi ni kuma zan tsayin bacci a kan shimfiɗa ba domin za ka ja ni in baccin da ya wuce kifa a yau kan tashi in yi zikiri in yi karatun ƙur'ani in yi nafila na zo na yi rashin shimfiɗa ga idan ta ja ni na yi bacci da yawa Za ka ni in ma zan yi bacci sai dai har a na rabi a tsugani dai saboda tsabar bin Allah da tsubbin dokar Allah haka manzo Allah yana jin muhammadallah wa Asana alai nan da nan gudu ba sabuwa ta tashi manzo Allah ya godiya ga Allah ya yabo ga ubangiji subhanahu wataala wa kala yace abalu aqwamin qalu kaza wa kaza me yasa mutane kowa ya shata makan hilahi da irin ibada da yake so yayi لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء قالني وتروى أنا أخشاكم بالله وأتقاكم na fi ku bin dokokin Allah na fi ku jin tsoron Allah amma ga ni ni din nan nukan yi sallar nukan yi hajji nukan yi azumi wata nan nukan ci abinci wata nan kuma ka aure da mata na annabi ce fa farra zai ba sunnati ba ta mini wanda yake amar suna ta ba a ruwa na da shi ba nawa ne. kamar yadda na faɗa cewa yanzu abin da waɗannan mutanen suka tambaya ko ko suka yi kansu alkawari yi shi ai kaga za a ga wato abu ne mai kyau kowane wai ya tsaya wani matsayin da zai taimake shi wajen bin dokar Allah kaga zahiri zai ta abu ne mai kyau amma salon ba karantarwar manzo Allah ba saboda haka ya zama bai da kyau kamar yanzu dogayen bayanai ka ɗauki malamai sai su koma suna tura jama'a don ƙara zabar da su sai a yi ƙoƙarin tura su kuma abin da ta sa ce malamin da ya gama bayanin to karanto mana wannan matsayin da ka ɗora mu a kan a hadisance ko bai da shi don haka ake fara kafa mutane gida shi yadda ke zo ka faɗi da mutane ka faɗi da su da sunna ne a da ra'ayin shi yadda ke so su zabara yanzu ba mun hutu goma ƙarshe ba to wannan iya kira maka wata ibada ya ce da za ka dage duk ranar da aka ce ran daren mara ne ka dage ka shaka ma kanka wata ibada kai ta yi idan ka dace da daren ko in daɗin baki ba dogon bayani ya bayani ba ana kawo irin wannan to ko da ce maka waye ka samu tsorori da kaza da kaza da kaza kai ta karantawa to zai shuka maka bid'a an baka shi daren an ce tun daga farkon daren ta madare da fajr har bukatar duk ka kula ma kansu kai a fajr ke iyawa ka fawwala ma ubangiji kowa kuma da kokarin ka lokacin da wani yake da kazar kazar zai iya kaza zai iya kaza zai iya kaza wanda zai iya kuma lokacin za ka dace da daren muwafaqa sai ta ubangiji kai ijtihadi iya abin da kake iyawa ka fawwala ma ubangiji in ya so ya datar da kai in ya datar da kai ba wahayi za a gaya maka ba haka in bai datar da kai ba amma ba ma yadda za a ma bai dakatar da kai Ta datar da kai ba domin kayi aiki da ta a kafin farko ka yi istita'ar ka na kokarin kafin farko insha Allah Allah ya datar da kai don haka galibi cika kokari daga nan ake shigo da wurin abubuwa kuma har sai su zama jiki an sai mutum ya kai ga karantar da wasu har nan gaba ma'aifa ba sai zama wata bid'a a abin bi an mance da a nemo mata dalili karara hali lalzina amanu ba la'ayu shari'a sharikun biya gairu nan dai kiyama ma'ana kalin ta yawon kiyama duk abin da zai sa jin daɗi duk abin da zai faranta rai duk abin da za a yi shawarsa ya ke fanta ne kaɗai ga masu imani ranar jiya ya ba wanda zai tarayya da zuwa su kuma a aljanna za a same su shi kuma kafiri ba da za a yi je aljanna aljanna ta masu imani ce Allah ma da annan na'am to sannan ya ce a zalika na kofin ayat kamar da ka ji haka haka muke yin bayanin ayoyi kirki kirki dalla dalla yawa ha misal zalika tafsil haka muke bayanin ayoyi da ka ji mun yi wannan bayanin dalla dalla daki daki li qaumi ya'lamun dan mutanen da ilmantu ya tafakkarun su gane su tattauna abin a zuciyarsu su yi tunani mai kyau game da ayoyin dan su ji su kuma mun ta tuna bila domin su mutanen da suka yi ilmantu da wahayin Allah to su ne masu cin moriyar wannan ilimin to tun da mun ji Allah ta'ala bai hana zinatar lahin da ke akarar da ne wa tsayi ba su nuna ba to me ya haramta mana zama haramta قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحد وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل كشيء مصر إنما حرم ربي الفواحش الفاشاني كوي أبن الله أبنكي لا يهرم alfasha in abu ya zama akwai ɓanna a cikin eh, eh, abu ya zama akwai wato cin gumin wani a cikin abu ya zama akwai saba ma Allah eh, a cikin abu ya zama akwai wato aikata wani daga cikin kaba'ir zunubi a ciki to wa'annan su ne abinda Allah ta'ala ya haramta ma zahara min hawa ma badan wadda aka yi a sarari ta alfasha da wadda aka yi a koyi ta alfasha shine jahar hawa sirraha sai kuma wani ism abin da zan saban Allah shi ma Allah ya haramta wal baqi sai kuma zaluntar mutane gwada masu cin karfi ƙoƙarin karɓar abin hannunsu da karfi ba bigari su. to wannan duka Allah ta'ala ya haramta shi da gairi haq shine ce huwa zulm ainihin zalunci akwai wanda za su yi gaba da gaba akwai wanda za su gwada karfi akwai wanda za su yi ta yar wayo musamman cikin mu'amala nan riba kan shigo nan zulma kan shigo da na shi da shauran abubuwan da Allah ta ala ya haramta wa an tushirku billahi ma lam yunzil bihi sultana sannan Allah ya haramta ku yi tarewa da shi ga abin da bai saukar da dalilin ka ba abin da ba Allah ne ya nuna maka yace ka bi shi ba to haramun ne ka bi wannan abin musamman kuma a ce cin abin ya yi cin karo abin Allah sai zama shirka amma idan Allah ne ya maka izini ka bi abu kaza ko ya umarce ka ka bi abu kaza to kuma sai ya nuna maka iyakar cin iyakar damar na aka ba hali ya ce mu bi shi ya ce mu bi annabawa akwai umarwa akwai rasul wala a a'malakum sai nuna maka ma'anar bin Allah ma'anar bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za a baka haka nan ka taba ka gano abin yadda za a yi da kanka Yara musulunci ba haka take ba sai an nuna maka limit kowanne bin Allah ga dalilin da zata abi Allah shine mahalicci shine ya halicci sama da ƙasa da ruwa da lafiya da ƙarawa da matsewa da su kuma shi ke da wuce shi da Allah shi ke da duniya shi ke da lahira haka abin da ya saukar na doka wajibi ne a bidan a zauna lafiya an an saba an kafurta shi kuma bin annabi shi ne duk abin da ya fito daga gare shi wajibi ka kace ka ba sai maka daɗi ko ya ba daidai ba sannan yadda za a bauta mu Allah shi zai koya maka shi annabi da alaji ko ba na da bilman shaɗewar makka in abu ya tabbata a sunna to kawai sam an wa ma'a kuma duk wannan za ka yi cikin cikakkiyar soyayya da ƙauna a zuci da kuma cikakkiyar cikakken ba da kai ana ka mi ƙauna ka tabbatar wannan biya ita ce zaman kalafiya lafiya ita ce kuma ci gaban nasarar ka duniya da lafiya ومعنى هذا أن الشرك بالله لا يقبله عاقل سليم الطبع إذا بتن أي مع ma'alla tarewa yace hankali lafiyayye ma ba zai yarda da ayyukan Allah tarayya ba saboda ba dalili ba kuma wata yake da za ta nuna haka komai da kowa mallakar Allah ne halittar Allah ne mulkin sa ne kuma bayan sa ne shi ne zai yi da sarrafa cikin sa yanda ya to dan ne cikin bayan Allah kuma za a ce a hada wani kafada da kafada da Allah Allah yi الذين كفروا بربهم يعدلون yana daga cikin dalilin kasan su suke ɗauka wani ma na iya yin aikin Allah saboda ka wannan halarta ne kuma bata ne to sannan ubangiji subhanahu wataala ya haramta akan ku har wa yau wa an taqulu ala allah ma la ta'lamuna kullu rika faɗa ma Allah magana da ba ku da sani ku ce Allah ne ya yadda tunda ana ta yi ana ta yi yau shekaru abu abu Allah yana da iko akan kuma bai hana ba to ya yi izini kenan ya yi kar ku ka faɗa ma Allah irin wannan magana min tahrimi ma lam yuharrimhu wa ghairi ko dai haramta abinda ba Allah ne haramta ba ko halarta abinda ba Allah ne ya ce mishi halal ba haka dai da kan da wani abin wanda ba wannan ba wanda za ku yi da suke yin kanku to ahir Allah ya haramta muku yin wannan sannan malam ya na ya kama na wata shimfiɗa domin zai shiga za a shiga wani sabon dada sai yake cewa wai za ka al al'amuru bitta halili wata halili biya yadi Allah idan yi zan al'amari da ya shafi haramta abu ko halatta shi hannun Allah yake shi shi kadai ita to haka zalika ajin linsan intiha yawmun haka nan ajalin mutum idan rayuwarsa ya tashi karewa shi ma wannan hannun Allah ya sannan au ajal ummatin minan nas ba ma mutum shi kadai ba al'umma daga cikin mutane idan karewar rayuwar ta zo to wannan ma hannun Allah ya intihai amriha bi dillahi wa da kuma sha'a fa domin billah wata biya ƙariƙa ta don haka wanda ya ga dama ya yi da Allah kuma ya bi ta farkin Allah kuma shi an falaka kuma wanda ya ga dama kuma ya mutunce ga fili ga na doki akwai ranar kin dillanci wai gari ka ƙariƙa shaitan ya bi jire ma Allah ya bi ta tafarkin shaitan a ta ce hu ajalu har ajalin da zo mishi na ne na bi tafarkin shaitan zai gani a fariyar shan wata wanda ma ya fi la ya fa'un nazar ake zai ci jiyaka ya yi nadama ranar da nadamar ba ta da amfani a wuri ne sai istishhari da waɗansu abincin turkun zumar bayan da ya kawo wannan shimfiɗar wannan shimfiɗar da muka kawo ta malam ce mai ta'aliki malam shi kuma sai ya kare wannan bayanin da malam ya gabatar bisa hararo waɗansu ayoyi a cikin suratul zumar أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في ذكر الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لو أن الله هداني لكنت من المتقين يقول من حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين abin da ta ake gaugawar bin daidai gargawar tuba gaugawar komawa ga Allah domin kafin a zo wayannan ayon ayon da sun gabata an su fi cikin mu kenan قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أنفسهم لا تخلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي أحدهم الموت ثم abin da yasa ake gaggauta tuba zuwa ga Allah kai akwai albishir mai yawa cikin wannan ayan da malaika albishir baya musaltuwa wasu Allah shi fa yayi ba gangami na gama za yake wa masu laifi da 'yan ta'adda da 'yan fashi da makami da 'yan shan jini da 'yan tsara suka da mazuna dama karamin da su din da 'yan liwaɗi da kowa ka gaya ma bayina kul ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim eh, la taqnatu min rahmatillahi da Allah ina yan fashi da makami ku dama cikin gari ku zauna ku cikin ku koma ga Allah ku kura الله الذي لا تفتنا كل من رحمة الله كيف تهيك تسمعي بقرام رومي كأمنا ألبسن بأشيكو با إن الله يغفر الذنوب أه؟ جميعا هذا إن إن الله يغفر الذنوب جميعا أمهار الله ذانب إنه huwal gafurur rahim shi kai ke da wannan kujeran ya zama ta maka an wuce wannan a babin tuba ba a karanto hadisin mutumin da rayuwarsa gaba ɗaya kisan kai yake yi ba gaba ɗaya kisan kai ka ko san da yan ta'addan ƙasar na yan kin tsabar da wani mutum nawa suka ta kashe cikin su akwai wanda ya kashe mutum hamsin shi kaɗai ko ma dai da shi Allah yana gayyatar ka zo ka tuba ka lokacin kuma ga duba dan Allah za ka gane Allah Allah ne Allah da falala yake sannan ya ce wa ajibu ila rabbikum wa aslimu lahu kawai sai nuna ku yi da wuri min gabal an ya ce kuma al'azab ku yi da wuri kafin azali yanzu ku yi da wuri kan a kama yanzu ka koma ka kalli ɗaya ara mai kama da wannan ita ma mutane ne 'yan bashi da makami 'yan ta'adda 'yan tsara suka 'yan kinnafa amma Allah ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا نعم ويسعون wà ara àti tìlà. إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ma'anar Allah kalli irin roman da ke ci wannan ayo. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويدعون في الحل فسادا ان يقتلوا امك كبر الكياشي شو وانا قولا سبونا يجي حقا نيجان شيء اما هذا يجي يجي احدا سوء حتى ودسوء دسوء دسوء جنسا من نفسه عدد اسوء اكثر كشيس شاء الله ان يجدي ان يقتلوا شيني اي بتشديد للابنة كائد اي مصر كيف عن الكياشي aw yusallabu ko a gicciye su a kekkere su gaba da a crossing din su a kakkabe su har su yi aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko in an yanke hannun daman a yanke hannun kafa hagu an gama da mutum kenan me zai yi a zar aw yunqaw min al ko a daure su kurkuku daure rai da rai shine ma nan gwamna da yanzu ba yadda aka aulaman da duniya yanzu ba da za su kora suka ce su tafi su uwa duniya a a sa su kurkuku a daure su rai da rai shi kenan rayuwar su ta kare a nan a da Allah cikin wannan hukunci wane ne mai sauki amma aya da ta biyo masu ce illal ladina tabu duk wannan hukunci da muka rasa ma'a a musu banda waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim abin ku kama su in mutum ya tuba da kanshi da kanshi ya talaci ya tuba ya koma ga Allah yanzu Allah bai kallon shi a matsayin mai laifi ga bikin ci ba zane ina ma dai da za su tuba kar ku damu da abin da duniya za ta kalle ku da Allah kalli abin da ubangijin duniya ya yi muku na gata in ba a kama ka ba ka tuma lafiya lau da sarihu ta zama salihu ba shi ke nan zauna lafiya ba ba sunan ka sarihu gasibu ko haribu muharib yanzu kuma ga na salih haka da wani abu ya zama na kwarai a gurin Allah in duk mutane za ka taru su yi su kai ba ta kofi ma kallon hadarin kaji na ruwan da su suka halice ka su da wuta masu su na iya kaskar da sunan duniya nan kuka nan kuma ku ba ka tuba wani ka koma ga Allah Allah ya ce in tuba a kama ka ba shi kana nan kana cewa sai an maka alƙawari za a yi maka za ka za ka tuba to yanzu da wa kake kaga dai wannan magana ba Allah kake gaya ma ba tabbas shi Allah da ya halitta shi ga abin da ya ce maka ga irin alhibin da ya maka kuma ka zo kana ba bayan Allah da ba su suka halitta ka ba wani sharadi ina ruwan su da ke kai Allah ka raba mu da rashin rabuwa lafiya illal ladina tabu من قبل أن تقدروا عليهم قال لهم allah, الله غفور رحيم ku Allah mai zama ne mai jinki kenan wato kenan ya ma gafarta musu ya ma ji ɗansu yanzu kai da ka mai da kanka daji ka zabar mu kanka kashe yan adam shekara nawa ka ɗiban mu rayuwa ka nan gaba da in ka gama shekarun ne za ka tuba ka gyara ka zo kuma ka ji daɗi ka miƙe ka kai rayuwa mai daɗi da jinin waɗanda ka halaka mutum ba zai wani tunanin ba anya ka halakar da wani zafin kana tunanin nan gaba wa rayuwar ka ce daɗi shi ni ba dan ma dai ba ma a ba a ba a ba a ba su ma dai da Allah duk zo su kashe wanda za su kashe su muka irin rayuwar da za su yi a duniyar wace irin rayuwa za su yi? a ce su su kalai za su rayu wace irin rayuwa suke tunanin su ba hankali cikin wannan sana'ar babu tunani cikin wannan sana'ar sun kasa sama da yadda dabbobin suka tattu ula'ika kal an'ami bal hum adall kuna ka sai ka dai kamar suna cikin wa'ancan da Allah ya ce dama a cikin yan mutane da alinu akwai wanda yake shuka ce yayi ma wutar jahannam ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والجن لهم لا يفقهون بما ولهم أعين لا يبصرون بما ولهم آذان لا يسمعون بما أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah dai ba mutum ya gafala ba daga inda kansa ke masa ciwo ba menene hadafinka ka sa kanka cikin wannan mummunan sana'a me kake so ka cimma me ya bukata ka rayuwa dan adam dan uwanka ya zama babu tausayi yanzu wani kile da aka saki shekaran jiya makoci ne wada makoci makoci da makoci makocin ya sace ɗan makocin nasa ɗan shekara hudu yaro kyakkyawa ma kyakkyawa makoci da makoci yaro ya fito kamar za a yi makota kawai wofi aka saka shi a mota sai kanu tana mutum zungiwa yaro ko da mai ka an yi ka an yi wata tattauna da malam abubakar giro da malam sala fakin san irin wasan wai ba kano da ba abin nan eh, ana ba eh? yau eh wasan ba kano da ba kwakwati sai malam fakin san yana ma kano kirari kano tun jirgiwa da allah ba ko wasu wane ne ko da kai kazo da an bi sai malam abubakar giro sai a hau alam shirka kai wani barke da kai ba ka rubu da lalata ba lokacin ne ko da ka zo ayi al'adar girga ma da an yi mutane malam aka yi kano da yaro abin takaici da kamfan shi malam aka ce wai uban yaron nan ya kai miliyan talatin miliyan talatin aka dai aka shige ciniki yana bayan da su aka ce an rage miliyan biyu da kai ishirin da takwas ce bai da su aka ce an rage biyar ya kai ishirin da biyar ya ce ya zai yi samu wannan kuma magana ba wani lokaci guda ba aka yi magana zai yi ba banza da shi wani lokaci zai a ba shi yaron ko yaron ya ce ba maka kawo kuɗi za su kashe ni kawo kuɗi sun ce za su kashe ni ba kawo kuɗi ba sai ce ma yaron kwanci da hankalin ka ai muna nan za mu kawo kuɗi dan yaron hankalin shi su kuma a koma su ne haka daidai kansa dai aka taho ke dai wajen bayan kama kwana hudu yaron na hannu aka gaya mai inda zai kai kuɗi in ce ba zai iya zuwa gurin ba alhaji kuma sunan za a kira mu kai tsaye yanzu ba za ka iya zuwa wurin suna me yasa ba za ka iya zuwa su kamala kuɗi suna ce akwai haɗari a rayuwa aka sake wani wurin mandatar kaduna to ka kai mana wuri kaza ce nan ma ba ni da aminci da shi ƙarfi dai aka daddare a wani wuri a zariya zariya jim harisun hotel ka san jim harisun hotel a zariya sai ya san shi ce to kaje mu kai ya je ya kai kudin ya dawo a ka kuraro a ka kuraro ƙarshe duk wannan abin kuma da jami'an tsaro ake yi ƙarshe malam can da aka tafi za a je ana ana tracking ba ana ganin yanzu suna kaza sun buro wuri kaza suna a hakan ba Allah dai cikin hikima sai sa aka kama in suka zo hannu su aka tafi da su karo su nuna da aka yaro aka je aka ga ga inda yaro yake cikin sun wani ke cewa yanzu ina yaron yake ce a ina wuri kaza ka kashe shi wai saboda yaron ya gane waɗanda suka sato shi ku kashe shi su waɗanda suka yi kisan ne ake hirar su a ƙarshe ko ya koyo kashe shi ce mu bi ne da ni da wani shi ya murta kan ni ne ne ne mu lokacin an an shi kudin a wannan duniyar ake wannan rayuwa kuma yanzu mai wannan in ka zo kana cin Allah ba mu aljanna ya ce amin shi ma hadisi duba wannan irin rashin imani wato su kashe shi don kada asirinsu ya ya tono don suke na asirinsu ya roko Allah ka rama mu da ƙasa shi ba Allah ke saman ayyana na sa wannan Allah ya ɓadar ba mai shi da shi yanzu dai ku duba irin wannan gara fata da Allah ya su kayan su duba amma ba za su ga wannan sai mai rabu to an ta kula nafsin ya asarata an kar a kai lokacin da wato kamar Allah yana gaya mana dalilin da ya sa ya ci aka yi to masu laifi su tuba su tuba su tuba su tuba kuma komai munin laifin wallazina asrafu ala anfusihim haka ce ku taho ku taho dan kar mutum ya tsaya yana wayin wayin yana sa lokaci yana gidan shirin banza an ta kula nafsun dan kada wani mutum na rana ya zo ya ya hasarta ya nadama ta alama faru su bijan billa kan sakacin da dai ta bangaren ubangiji ya yi min kai ya bude mun boka mai ci in tuba ya asa duk munin laifi na Allah ya ce komai munin laifi na sai ya gafarta mu ko damuwa ma bai na sai ina ka wasu tawilin tawilin kansa to yanzu kaga yana da dama amma da dama za ta amfani shi wuri ya riga ya kule wayan kuta da na tsakiri na kasance cikin masu izgili in an manna suna an gaya mu an ala kawai zai ji na ɗan zai bai da aiki ne kai san an sace mana san ai an tone mu ne sau da haka muke ɗaukar fansa yanzu kai an taɓa gyara ɓarna da ɓarna in an maka ɓarna sai ka ce kai ma za ka yi mu wani ɓarna ko a zaman ke nan za ka na kai za a yi da za su gama kashe kashen su tara gari su ci su ko wasu su za a wani zaman lafiya a duniya lafiya ba zai yi shi sa addinin Allah bai zo don ya kashe kowa ba amma in kowa ya tunanin ya hana addinin Allah sai aka ce mabiya addinin da za su kare su kare kansu kare kai ne ke yakin musulunci kare kai don tabbatar da adalci da zaman lafiya ba don ta more ba ne a wuta kula ko kuma ba a can magana ta yi na filawa na dama ba ta yi wa mutum ce lau an lalata hadani da kuntum na mutuki ai matsalar da na samu shine wato allah ne kawai da ke na aiki kuwa shi ne ya ja mu wannan abin inda ya shirya da ni da wannan cikin masu Allah kaji yanzu san kowa zai zo ya taimaka kai ali ta zo in shirya da kai ba ayoyi ko kaza itinu amintattun ka mala'iku wanda zina layar suna Allah ma amaru wani suka kawo sakon daidai yadda yake wurin siyayyen talibai aminin Allah ya kuma isar da sakon da sai da ya daga hannun da Allah kuma shahad na isar to me kuma kike so wani yau kike so ai maka amma dole na da gabar kunya ce da hauka yake kuma duk ya gama surutan taraf a hannun yake kawai da a wata kula ne da nan azab ko kuma lokacin da ya gashi an gaba da shi gaban alama? lau an na lekar tanka ina ma da ma a bani dama in koma ko a bani dama a tsaya jiran shi sai ya dawo duniya an sake rayuwa an sake rayuwa shi kuma ubangiji ya riga ya gama nazarin su ya yi hukunci ya ce ko sun dawo ba za su koma daidai ba ko sun dawo ce mai mai tawa za su su da su yi ko na gaba da ba hikimar a dawo da su yau an da ni karrata ina ma da la'a da man ku fa a kuna minal mutuni a lokacin da za mu cikin masu ihsani wadannan da Allah ya ce inna inna ilaihi raji'un wato da sai ya zama cikin su ina Allah ce bala duk abin da ka faɗin kake tafiya a akasin sa to haka yake daidai duk an yi ma abin da aka koya ma kaddatar ka aya ce Allah ya ce karbi mana mai kawai na sun zo maka maka zabta da aka kare da su wata kamar ta kaji ta fi karfin ka bi ayoyi kamar kai kai za a ja ma aya وكنت من الكافرين فكنا سكين كافرين بدلو وقالوا طبعا الله كان كافري أقول لهم ذكر شيء أشداء ولا ولكل أمة أجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا قادرون قل كل أمة أجل هو تعلم تنا da iyaka na rayuwar da aka ke ba mata ba kuma za ta wuce ba kaza ja ajaluhum haka idan ajalin da Allah ya yanka musu ya zo la yasa'una sa'a ba za su kasa lokacin daidai sa'a ɗaya ba sa'a anan tana iya ɗaukar kowane lokaci komai ɗan ɗansa a gaba da muka ce ba za a ƙara mata minti ɗaya ba da kuma ka ce sakan ɗaya ba za a ƙara wala ya saka duna kuma ba a ɗauke su ba kafin lokacin Allah shi ne sarkin adalci kaloma mun mutum wa'ai minan na a wurin Allah da mutum miliyoyin miliyoyin zantar da mutum ɗaya hukunta su duk da yake gudun Allah. Yawwa. karka da an ce al'umma ko ka da an ce mutum da ya fi abin da yawa a duk ne ne ba don abin su zai a ya kawo shanun da kano ya sayar suka kuɗi da aljihu yan sane suka yanki ana yankewa shi ɗan sanin dama ba yi su biyu ne da ya yanki zuwa sai mi a mamakon sai zai tafi shi ko gudu ya shaƙe wannan banau da ya shaƙe sa hannu ɗauko ya kashe shi ya kashe mutum ɗan sanda suka aka kama shi ha da kai kayan kisan ka yi fara wannan shi ne ya kwashe mana kudi aka lalata cikin mamaci ba a shirin kudin da cikin zafin ya zama shekarun tursuna da su suna ta kare ya koma gida ina koma sai ga irin masu wa'azin na na firni ina ranar kiyama cikin rabin sa'a an gama ya tafi sai wannan bai zo rikicin Kano ba to kai shi kasan shi na Kano kawai a za a ce a gama cikin cikin rabin sa'a ya san abin da ake bi shi sa yace za a gama hisabi cikin rabin sa'a ka idan ajali ya zo ba a ƙarawa daidai da sakan dai-dai da minti ɗaya ba kuma a ɗauke ka don ka damu mutane sai Allah ya ce bari zan kawo da wannan mutane su huta a akwai lokacin ya yi. shi Allah ba ya garaji da ya san ba tsira za ka yi ba sai dai mai za ka yi yawa mu abin da za mu ke son mu a kama mai laifi don gudun kada ya gudu ko kuma muna son mu ga karshen sa shi Allah kowa ma sai Allah ya karshe to ne da gaugawa ko ran ka sai a farka a maka talala ka zuba ma kanka mummunan gudu ya bani adama ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati fa man ittaqa فمن استقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ya bani Adam har yanzu dai ana cikin mu da wannan wato suna ko suna dam ana kare suna mana mun baya ƴan Adam imma ya tiyannakum rusulun minkum kaiwa waɗansu manzanni daga cikin ku mutane ƴan Adam su zo muku na daga cikin dalilan da malaman da suke da ra'ayin cewa babu manzanni a cikin aljanu suna kafa hujja da wannan aya rusulun ya ce minkum ya ne kuma ayati da aka karanta muku na? ya ce ga yadda na ce ga yadda na hana ga yadda na ba da dama ga yadda na umarni amma ni kawa wanda ya kiyaye shirka ya tsaya ga tauhidi wa asalaha ya gyara aikinsa ya yi irin wannan na ce ya yi to iri din su duka komai yawan su fala fawqu alaihim wala hum yazanun babu tsoro a kan su dangane da inda suka ta gaba wala hum yazanun kuma za su yi bakin cikin abin da suka wuro baya ba Allah ya samu nasu والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون dama ɗayan biyu ne idan gaskiya ta zo za a samu masu daggata kuma a samu masu harita kun ji sakamakon masu daggatawa wala kawun alaihim wala kuma hum yahzun to su aljihun baya ba alladina kazzabu bi ayatina kuma wadannan karanta ayoyin wasu tabaru anha suka yi ma'ayoyin girman kai wasu sun fi karfin su buwa'azi sun fi karfin su karatu sun fi karfin su su sunna sun fi karfin su saurari liman saurari ustazu saurari anakan lahu kama kamar su a san su kuma suna saurari anakan lahu a ba balam yin nudu ya da haka ba sai da ayin ba da su ma ba rubuta sakamakon su ulai ka ashabun da mun ta fara don wannan yan wuta ne kuma cikin ta za su dawwama har abadin abadi wala aya da ya bana hakuri ومن أظلم ممن افترى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم

لا كذب وعجب الزلف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله Allah ka sa Qur'ani ya ce cewa Allah ka sa ilimi ya ce cewa ya ke mana zunuban mu za ka ga wani da ya baka mu Allah ka tsara mana kaunar juna da tausayin juna da taimakon juna Allah ka tabbata da yan kuma ba da addini a cikin zukatan mu Allah ka fata maka matan mu ka riga mu gare ka da imani da muka sani da wanda mu sani ba Allah ka inganta rayuwar mu ka inganta mana imanin mu ka kare mana abin da ka mallaka mana ya Allah da mu mu zan tafiyar kawo mu da ta iyalan mu Allah ka nuna mana daidai ka ba mu da tabbata a kai ka nuna mana haka ka ba mu ikon kauce masa Allah ka yaye mana damu